Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya da ke faɗin duniya ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka mu sani da Al'ato ko in ce Madawal a gaskiya yau da safe na tashi da wani labari wanda ni kaina abin ya bani mamaki saboda ni jiya da daddare na kwanta da wuri a wajen around 10 haka ne bacci da wuri so ashe wasu da ban san su ba gaskiya sun je sun yada cewar wai Allah ya mun cikawa to magana ta domin Allah ni dai lafiya ta kalau kuma ba abin da ya same ni kuma ita mutuwa dama kullu nafsin zai katil mautu lokaci yana nan da kai da kai rubuta wannan abin da ni da kasa dukan mu za mu je gaban Allah kuma za mu tashi a gaban Allah saboda haka ba sai ka saurin kashe ni ba ka bari in lokaci na ya zan buɗa wallahi saboda haka dan girman Allah jama'a mariya ya yaɗa jita-jita da ƙarairayi domin wannan abun ya tashi hankalin masoya na saboda na samu kiraye-kirayen waya da kuma text messages wallahi ban san adadi ba saboda mutane suna ta alhini ana cewa na mutu na mutu so ina godiya masoya na da irin addu'o'in da kuka yi min kuma sannan ina fatan Allah ya ubangiji ya yi mana kyakkyawan karshe kuma tashe mu da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da manzon Allah Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan karshe da mu baki da waɗanda suka yi abin nan kuma Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka sa su daina yawwa ni ne naku dai da kuka fi sani al'atok madawal ina nan a raye ban mutu ba yau ranar asabar jiya juma'a eh, aka yi min wannan abin da daddaren da za mu shiga asabar aka yi min wannan abin yau kuma gashi asabar shi yasa na ce bari mu fito in yi wa masoya na bayani da Allah ku kwantar da hankalin ku ina nan lafiya lau saboda waɗanda suka yi nan wallahi al'azim lafiya ce ma wallahi na dan kaina da kake gani kwari ne da shi wallahi kaga mutuwa lokacin mutuwa na ya zan mutu amma in Allah yadda ba yanzu ba mun gama tsince tsincen mu mun tsince abin da muka tsinta mun ci rabon mu kafin nan kawai he mu wula ba shi kenan ba fatan mu dai mu yi kyakkyawan karshe karshen mu ya kyau shine kawai Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum yan uwa da abokanan arziki masoyana da ke fadin duniya ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Al'ato ko in ce Madawal um, a gaskiya yau da safe na tashi da wani abu wanda yake da kada uh, zuciya da kuma tashin hankali da aka jefa masoyana da uh, ciki wanda na samu kiraye-kiraye da text message ban san adadi ba wai na mutu so gaskiya har ga Allah ni ina nan lafiya na lau kuma jiya na kwanta cikin koshin lafiya don wanda suka yada wannan abun ma wallahi na fi ku lafiya ni lafiya na kalau ba wani abu da ya same ni na kwanta ne jiya da wuri wajen kusan ten na kwanta su aka ta yada abin ashe cikin dare ni ban sani ba so na tashi da ba zan yi sallah na ga irin ana ta mun wannan abubuwan so mun tashi ana ruwa ne ma shi yasa ban yi saurin fitowa in yi bidiyo dan in sanar da masoya na cewa lafiya na lau ba na ga addu'o'i da masoya suka yi da kuma wannan su kuma wayannan wanda suka yi wannan abu Allah ya shirye su kuma mutuwa tana kan kowa ko kana so ko ba ka so wata ran sai ka tafi to muna fatan ya ubangiji Allah ya sa in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah kuma ya tashe mu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nagode nagode naku Ali Muhammad Idris al Madawal ina nan a raye ba abin da ya same ni lafiya ma na ƙara wallahi nagode Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki masoyana da ke fadin duniya ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Al'ato ko in ce Madawal. A gaskiya yau da safe na tashi da wani labari mai kada zuciya wanda har ga Allah an tashi hankalin masoyana wai na mutu. So tsakani da Allah jiya Juma'a na Allah ya sa min wani bacci na kwanta da wuri ne bacci da wuri. ban san me yake faruwa ba sai da asuba da na tashi kuma lokacin da na tashi ruwa ana ta ruwa da sauransu na ga test message na mutane da kiran waya da abubuwa dai kala kala ana ta cewa na mutu na mutu to gaskiyan magana waɗanda suka yada wannan abun tsakani da Allah ni dai ina nan da raina lafiya na kalau wallahi ku da kuka yada ma na fi ku lafiya dan kaina kwari ne da shi wallahi ku bari in lokaci yayi wallahi da ni da ku da kai da ka rubuta na mutu wallahi al'azimu dukan mu za mu je gaban Allah kuma kowa ya girba abin da ya shuka saboda haka mu fatan mu da mu da ku da kowa Allah ya sa mu tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya yafe mana zunubanmu Allah kuma ya mana kyakkyawan karshe Allah ya bamu eh, abubuwan da kuke na mu ne a duniya Allah ka ba mu ikon sa. amma ku yi haƙuri jama'a in lokaci na zan wula zan buɗa amma yanzu da saura wallahi ba yanzu ban Allah yadda sai na gama in tsince na tukuna na cire muna fi sabilillahi jama'a bal yakul khairan aw yasawda haka manzon Allah ya ce ku faɗi alkhairi ko ne shi Ya kamata haka kurin ina zaman lafiya na ka zo ka sa jama'a ka tashi hankalin masoya na haka kurin ka tada musu hankali kowa a zo ana ta yan uwana da na, da duk mutanen da su muke harka arziki yau na ga soyayya na ga addu'o'i kala-kala su don haka ina godiya masoya Allah ya saka muku da alheri da wannan addu'ar da na yi da kuka yi mun Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah kuma ya sa ku cika da imani ku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Madagwal na kowa na gode